ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين yayin da suka yi nadama suka rudi suka gane sun hallaka daga hanya madaidaiciya saboda riƙon ɗan mariki da suka yi abin bauta tare da Allah sai suka ƙasƙantar da kai ga Allah suka ce idan ubangiji mu bai yi mana rahama da datarwa zuwa ga da'arsa ba, ya gafarta mana akan bauta wa ɗan mulki ba, tabbas za mu kasance cikin waɗanda suka yi hasarar duniyarsu da lahirarsu.